Munira dai kuka kawai take kanta a ƙasa. Zafin da zuciyanta ke mata kuwa ba zai misaltu ba. Me munawwara ta suke neman ta? Yarinya karama, me ta sani? Ashe hanginta daban abin da suka zo domin shi daban. Munawwara na jin kukan walida, ta rinka zub hawaye, tana jin kamar ta fito ta kawo kanta, amma tsoro ya hana ta, ba za ta iya ba. Anthony ya kwashe da wani irin dariya na marasa imani ya ce, I'm not a terrorist. I'm just someone that is destined to take away your happiness of your family like the you took mine. I don't need anything. I have plenty of money. Every one of my boys, gang, is having more than $50 per week. All what I want from you is just bring out Munawara from wherever you hide her. Jijiyoyin wali suka firfito waje yana cije lips kanshi na matsanacin ciwo zuciyar shi na raɗaɗi ya ce We don't know where she is. We can't find her anywhere. Please pardon us and leave. Antonio ya kara ɗaure biska sosai ya ce Ban zo nan domin na tafi haka kawai ba. Na zo ne domin in sanya muku kunci da bakin ciki a cikin rayuwanku kamar yadda kuka sanya a tawa. I want you to feel the pain just like me. Idanun shi waje, muryar shi na rawa ya ce, If you didn't get Munawwara out, I will kill this delicate. Sannan sai daga Munawwara sama da hannu ɗaya. Za ku fito da munawara ɗin ne ko kuma sai na kashe ita wannan yarinyar. da ta ƙara fashewa da kuka sosai tana kallon Zara tana miƙa mata hannu akan ta ɗauke ta. Ba abin da Zara take yi sai kuka, zuciyarta na matsanacin bugawa. ta rasa inda za ta saka kanta zuciyanta na ce da wuta Dukkansu su ƴaƴanta ne ya za ta iya zaɓa wura isa face Wal kuma yanzu ke zama mutum yanzu ne suke cikin matukar shakuwa da juna saboda ko yaye ta bata yi ba ganin duk ba magana za su yi ba ya yasa Antoine dawo da walida jikinsa yana cewa ba na barin dama ta tsuce min tunda na san ita ma wannan in na taɓa ta zan sanya ku bakin ciki a rayuwarku ya ɗaura hannunsa ya fara kunci famfas ɗin da ke jikin walida ganin abin da yake yasa zara kwasa ihu jikinta na rawa tana matsanacin kuka A tunaninta zai kashe walida ne amma ba fyaɗe ba. Munira ta yi saurin ɗaukowa ganin abin da yake shirin yi yasa ta fara kuka mai sauti tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah kada ka mata komai ba ta san komai ba. Suka daka mata tsawa shut up amma ba ta yi shiru ba tana ta roƙon su. Da rarrafe za ta yi wurin shi tana cikin tashin hankali ta rike hannun shi tana kuka ta ce dan Allah ka bar min yata na roƙe ka dan Allah. Idanun shi jawur Jikin shi na rawa da gani baya cikin hayyacinsa ya ce, Ina munawwara. Hand her over to me, she is the one that I want. Ki miƙo min ita domin ita ce wacce nake bukata. Za ta rinka girgiza kanta tana kuka, tana tuno Khalid ɗinta, da yanda yake santa, da yanda ya sadaukar da rayuwarsa saboda Walid, ya za ta iya bari su taɓa ‘yarsa. Antoni ya ja famfas ɗin Walida ya watsar da shi gefe ɗaya. Za ta riƙe shi tana kuka. Walid ya taso ya tsugunna a gaban shi shi ma yana kuka tamkar mace ce. Please, no, please, no! numfashinsa yana ɗaukewa. Ɗaya daga cikin yaran Antoni ne ya ɗauko abu ya ƙwala wa Walid kan jijiyoyin kansa. Lokaci ɗaya Walid ya sulale a ƙasa. Zara na ganin shi kwance ta ƙara rikicewa, ƙwaƙwalwarta na mata zogi ta ce, Wayyo Allah na, don Allah ku bar min ƴata. Sannan sai ta fara ƙure fuskan Antoni da kallo da idanunta. Antoni ya falla mata marin da ya sa ta wuntsulawa kwance gefe ɗaya, bakinta ya fashe yana zub da jini. Tana kwancin ta ci gaba da kuka tana cewa, Dan Allah, kada ku cutar min da ‘yata, na roƙe ku. Munira na zaune wuri ɗaya, ta rasa gane mafarki ne ko a'a. Ƙwaƙwalwanta yana nuna mata kamar mafarki ne. Antoni na zuciye sun yi matukar ɓata ransa, don munawwara 'yar shekara biyar ɗin ya so. Ya fito joysticks ɗinsa doguwa, ya ware walida biyu, sannan sai ya cusa mata da ƙarfi. Yana yi yana tuno lokacin da aka yi wa ‘yarsa shi ma haka. Walida ta kwarsa matsanacin ƙara, jikinta ya saki lokaci ɗaya. Ƙarar walida ne ya sa numfashin munawwara da ke ta zufa ɗaukewa. Jikin Zara ya yi sanyi, ta rinka girgiza kai tana hawaye mai raɗaɗi, tana jin tausayin yadda da bata ji ba bata kuma gani ba. Cikin rashin imani ya ci gaba da ɗaga ta yana ɗora ta kai cike da rashin imani. Jini kuwa ya yi ta zubowa gulama-gulama daga gabanta. Da Munira da Zara suna ta kuka kansu a sunkuye. Dukkansu su ya riga ya hau. Zuciyoyinsu na musu raɗaɗi sun riga sun sadakar walida kan tabar duniya. Sai da ya gama rashin imaninsa sannan ya yi wurgi da ita a jikin Zara. Hannuwan Zara na rawa tana wani irin kuka tana rume ta. ta ƙara rungume ta ta rungume walida a jikinta tana kuka jikinta na tsuma tana kiran sunanta walida walida walida da sauti mai firgitarwa da duk wanda ya ji sai zuciyarsa ta karye wani daga cikin yaran antoni ne ya miko masa hankicif ya goge stick ɗinsa yana tashi yana murmushin mugunta ya ce kuma ku ji abin da na ji feel it sannan sai ya kara gaba yaransa duk suka bi bayansa za ta ci gaba da kuka tana rungume da walida Munira na gefe tana hawayen bakin ciki, tana jin tausayin yarinya, tana ganin ba su yi mata adalci ba. Dukkansu ba wanda ya motsi har na wani lokaci. Sannan a hankali idanun Munira suka kai kan wani da yake sheme. Ta yi wurin shi da sauri, ta rungume shi, tana bubbuga fiskan shi, tana kiran sunan shi. walit walit amma shiru babu amsa. Ta ajiye shi, ta tashi kafaɗinta na rawa, ta ɗauko ruwa, ta dawo ta kwara mai a jikinsa. Gaba ɗaya ta fita daga cikin hayyacinta, ta kwara masa ruwan a haukace. Ya farko yana wani irin tari kamar wanda ya kware da babban abu. Yana tarin yana hawaye. Ko lafawa bai yi ba, ya zame a gunta. Ya rarrafa wurin Zara da ke ta kuka tana rungume da walida. Ya yi saurin amsar walida yana duba ta. Yana kuka yana zub da hawaye masu zafin gaske. Yana kiran sunanta a rikice. Walida, My walida, open your eyes. Ganin jini ko ina a jikinta ya sa hankalinsa kaduwa sosai, ya rungume ta kyam yana matsanacin kuka. Can zuwa an jima ya ji zuciyar walida ta dawo harbawa da karfi Yayi saurin kallon fiskanta amma still ba numfashi, jikinta a sake. Yana rikice ya tashi ya nufi waje da gudu da ita. Jikin Zara na bare ta tashi ta bi bayan shi da saurinta tana kuka ta shiga motan Walid din. Walid din ya ja mota suka nufi asibiti. Yana driving yana kuka yana kallon Zara da take rungume da Walida a jikinta. Tana ta rufe mata gabanta da hannunta domin ta samu jinin ya rage fitowa. Su direba na kwance suna ta hawaye. Munira na ta kuka ta tashi ta shige cikin ɗaki. Tana shiga ta janyo munawwara daga ita ma bata numfashi. Hankalinta tashi ta ji kamar za ta faɗi, ta ɗauko ta fito da ita na kuka ta ce, Idi, ka tashi ka ɗauko mota mu tafi asibiti. Idi da tun ɗazu kan shi yake ƙasa, jikin shi ya yi mursi ya kasa ko motsi. Ya tashi ya fita, ya tafi bayan shi da sauri. Walid asibitin da yake aiki ya isa, ya fito ya amshi Walid da ya shiga da ita a guje. Zara na bin shi. Nosi suka karɓe su, ganin yarinyar cikin wannan yanayin ya girgiza su sosai. Suka amshe ta da sauri, suka shiga tiyata da ita domin ceto rayuwanta. Suna rufe kofan tiyata ɗin, wanda zuciyar shi yake wani irin bugawa numfashin shi ya dauke ya baya faɗi kanshi kuwa ya buga da gini daga nan jini ya rinka tsartuwa zara na ta kuka hankalinta ya dade da barin jikinta sai dai jin karan faɗuwa da ta yi yasa ta duba ta ga walid ta kwance a kasa ji na fita daga bakin shi da hancinsa da kuma kansa zuciyarta na bugawa da karfi Bata san lokacin da ta kai wurin zaune ba tana wani irin matsanacin kuka take kallon sa ta kasa yin komai nosis suka zo suka ɗauke shi suka shiga da shi domin ceto tashi rayuwa Zahar na ta kuka tana zuge zafafan hawaye. Tana matuƙar firgice, sai gani ta yi direba ya shigo da munawwara su ne. Ga munira a bayan shi tana kuka. Ta yi ta tashi, zuciyarta na falfala gudu ta isa wurin su, za ta amshi yarta. Tana zuwa aka amshi munawwara aka yi ciki da ita. Zahar ta kwarsa kara tana wage-wagen ɗakunan cikin fitan hayyaci. Munira ta fara wani irin tari, za ta kai ƙasa, direba ya rike ta. Ya fara ƙwalawa nosis kira, suka zo suka kama ta, suka shiga da ita ciki. Zara na ta kuka da raba idanunta, ta fara sintini tsakanin kofofin ɗakuna, ƙwaƙwalwanta yana juya mata, fitsari na bin kafafunta, amma san bata sani ba saboda tana cikin tashin hankali. Halin da take ciki, direba ma bai gani ba, ya kauda idanunsa gefe yana zubda hawaye. Gaba ɗaya nurses sun asibitin da likitocin hankalinsa a tashe yake, wasansu na da hawaye, wasu na kuka, wasansu kuma jikinsu gaba ɗaya ya mutu. Wata nas ta kira Hamid a cikin daren yana bacci, ya bude ido ya ɗauka. a tunaninsa wata feshin ne aka kawo wanda jikin shi ya tsanani sai jin shi yayi tana kuka tana cewa dakta ka zo asibiti wani ya rafin ɗiyan dakta Walid ya kwaso ta ya kawo shi ma ya faɗi kan shi ya fashe tana matsanacin kuka muryanta na sarƙewa ta ce su duka ba lafiya har da su ma ma Dunkan ta gama ba wa Hamid labari yake hawaye zuciyan shi na tsananin bugawa ya tashi yana zub da hawaye fara zira riga Husna tana hawaye ta daga saman gadon ita ma ta sanya hijabinta Hamid ya kalle ta jajayen idanunsa, bai ce mata komai ba irin kiɗinsa ya fita da gudu zuwa asibitin. Yana ta hawaye yana shiga ya fara neman inda aka kwantar da amininsa kuma ɗan uwansa Walid. Da ya shiga ɗakin ya ga halin da yake ciki, ya ƙara girgiza. Bai san lokacin da ya kife kai ya ringa kuka ba. Yana kuka ya waigo yana ƙara kallon shi. Yana kwance ana ta faman nema mishi numfashi amma babu. Ya ƙara sawurin shi da sauri ya fara ƙoƙarinsa. Direba ne ya tafi faɗa wasu ladingo domin su san halin da ake ciki. Ya rako su ya kawo su Suna shigowa suka fara cin karar Zara, tana ci gaba da yawo a kofofin tana kuka, jikinta na taɓari. Ladin gwarje da sauri ta janyo ta jikinta, tana kuka sosai. Zara na jinta jikinta, ta fara wani irin kuka na firgici, tana nuna ɗakunan ɗaya bayan ɗaya da yatsunta, tana son ta yi magana, amma baya fitowa. Ladin na kuka ta rinka maimaita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da ƙarfinta tana ƙara haɗa Zara da jikinta. Zara ta ƙara sa jikinta sosai, ta ƙara ƙanƙame ta, tana kuka, tana jin duniyar tana juya mata, kamar za ta tashi yanzu. Kawu Habu komawa yayi baya ya zauna, ya yi tagumi yana hawaye masu zafi. Antoni da ya gama nashi aikin suka koma hotel. A maimakon dariyan da yake a can, sai ya zauna akan kujera yana matsanacin kuka. Zuciyar shi na cunkuse. Duk da ya aikata hakan a gare su, amma bai ji sauki ba. Hakan bai rage masa koda kankanin ciwon ɗin da yake ji ba. Sai ma tuno masa da mutuwa da ta girgiza sa, ta kuma girgiza rayuwarsa yayi. Da Munira da Munawwara sun samu bacci, yayin da walida da walid suke cikin mawuyacin hali. Hamid sai da asuba ya samu ya shigo ofis ɗinsa, ya samu wuri ya zauna, ya yi tagumi, yana hawaye masu zafi. Sun gama gano, ko da walida za ta rayu, za ta iya tashi da taɓin hankali. Ba kuma lalle ta iya yin magana ba, sannan za ta iya tafiya ba daidai ba, don abin ya taɓa jijiyoyinta da yake zagaye da jikinta. Ya kulle idonsa, ya rasa ta ina zai fara faɗa Khalid halin da ake ciki, yana da kyau a ce ya sani. A hankali ya share hawayensa, ya ɗauko wayansa ya kira namban Khalid ɗin. Khalid ya ɗauka da fara'a da sallama a bakinsa, jin muryan Hamid ɗin ya sa gabansa faɗuwa. Tun kan ya ji wani abu kan shi ya fara ciwo ya ce, Hamid, lafiya? Hamid ya ce, Am, am, dadi, ka taho gida. Khalid ya rikice, cikin raunin murya ya ce, Me ya faru Hamid? Just tell me please. Hamid ya matse lips ɗinsa, hawa yana zubo masa ya ce, dadi, ka zo gida, Walid bai da lafiya. Ya karasa da kyar Khalid ya zabura hankalin shi a tashe, idanunsa cike da hawaye ce, faɗa min gaskiya Hamid. Zan jura, ya fi mun akan barina cikin duhu, ka faɗa min, mutuwa ya yi? Ina mama, ina zarata, ina ‘ya'yana. Muryan Hamid na rawa, yana jin tausayinsu ya ce, Daddy, please, come home. Ya kashe wayar yana wani irin kuka. Khalid ya rike wayan yana kallonta, zuciyar shi na bugawa da sauri. hawaye suka fara bin fuskan shi ya tashi jikin shi babu kwari ya koma gida suka yi ta kuka suka fara shirin tahowa Najeriya Zara ta wuni yau babu bacci babu cin abinci babu ko ruwa tana firgice ta yi nan ta yi can cikin dare walida ta farka da wani irin matsanacin kuka wanda ya sa Zara sumewa Aiko tana sumewa aka kwantar da ita da taimakon likitoci ta samu ta farfado ta ci gaba da kukanta ta zara ruwan da yake jikinta ta tashi da dan sauri duk da bata da kuzari saboda ba ta kanta take yi ba da dare su munira suka farka Aka dawo da su, da su aka yi ta zirga-zirgar ɗakin Walid da kuma ɗakin Walida. Karfe tara na washe gari, su Khalid suka iso, da isowar shi asibitin ya nufa yana kiɗime. Ɗakin da Walid yake nan ya fara buɗewa. Yana buɗewa ya shiga. Ganin shi kwance baya ko numfashi na'urar da ke motsi mai kaɗai ke nuna rayuwarsa ya sa shi daskarewa a wurin. Idanunsa na zubar da hawaye, zuciyar shi na up and down. Zara da ke jikin gadon Walid tana kallon shi. Jin kamshin shi ya sa ta waiwayo tana kallon shi. hawaye na gangaro mata gabanta na ƙara tsananta faduwa da ƙyar Khalid ya taka isa bakin gadon jikinsa na rawa ya kama hannun Walid ya daga sama sannan ya koma ƙasa ya kai zaune kan kujera ya rufe fuskan sai fara matsanacin kuka Allah ne kaɗai sai irin son da yake wa Walid ɗinsa domin yanzu gashi da yara amma baya cin yana musu son da yake wa Walid ganin shi a cikin wannan halin ya matuƙar da zuciyarsa Munawwara ta shigo ɗakin ta same su a haka ta je wurin shi ta rungume shi tana hawaye Zahra na ta kallon su so take ta ce mishi ya dauki Munawwara su tafi kar wani abun ya same su ta dalilinta, amma ba za ta iya cewa komai ba. Rabonta da yin magana tun daren da abin nan ya faru. Khalid na jin kukan Munawwara ya dago yana kallonta, yana hawaye ya fara goge mata nata. Munawwara na shisheka ta ce, Daddy, I want to follow you. Ba na son nan. Khalid ta jinjina mata kai yana hawaye. Sun da ke bakin kofa su ma suna yi. Tana kuka ta kalli Zara, ta kalle shi muryanta na rawa ta ce, Daddy, yana ta cewa ni yake so ba walida ba. amma suka ƙi fiddo ni. Khalid ya ƙure ta da ido, zuciyar shi na bugawa. Ta shige jikin shi tana kuka ta ce, Dadi, ya kashe walidarmu, tana can kwanci ana zuba mata jini, ta ƙi yin dariya. kali ta bi su da kallo, duk sun koyar da kansu. Ya yi zumbur ya tashi ya fita da munawwara, tana nuna mai ɗakin. Ya buɗe ya shiga, ganin halin da walida ke ciki, ya saka shi rumsa idanunsa da sauri, ya dafe zuciyar shi yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikin shi ya ɗaurawa, ya sake buɗe idanunsa ya kalle ta, Kafafuwanta duk a buɗe, jini da ruwa duk suna shiganta, duka hannayenta an saka mata wasu na'urori. Sannan ga wasu nan mana daban, an sanya mata a hancinta da bakinta. Ya yi saurin juyawa ya bar ɗakin, zuciyar shi kamar za ta sarwatse. Ya koma ɗakin da Walid yake, ya zauna, ya kasa, ya kuyar da kanshi, ya rinka yin kuka. Zara da hawayenta sun kafe, ta ji wasu sabbi sun zubo mata. Ta tashi, ta je wurin shi, ta dafa shi ya ɗago yana kallonta da jajayen idanunsa, kallo mai raunin gaske. Hawaye suka zubo mata, da babu ita da basu yi irin wannan kukan ba da basu sha irin wannan bakin cikin ba bakinta na rawa da kyar ta samu ta ce me yasa kuka taimaka min ta kalli ne ta ce mama duk saboda ni kuka shiga wannan halin ta dawo da idanunta kan Khalid da ya mai da kanshi ƙasa yana kuka ta ce dan Allah dadi ka ɗauke su ku tafi ku yi nisa sosai da duniya ta na san za ku samu sauki idan har kuna tare da ni masifu za su dinka shigo muku Khalid bai dago ba kalamanta na so sa masa zuciya Ya san tana cikin ɗimuwa ne, an yi raifin ɗiyarta a gabanta, ga kuma mijinta a kwance. Zahar na ta zub da hawaye da shishikan muryar da ta ce, Ko ina zai bi ni, duk inda nake saboda ya tsane ni. Baya son har na kusa da ni su ji daɗin rayuwa. Walida ba ta yi mishi komai ba, amma ya so ya illata min ita. Wallahi, idan ba ku ɗauke mu nawara ba, zai so ya illata min ita ma. Khalid ya dago da idanunsa yana kallonta. Yana kallonta yana jin maganganunta kamar ta san wanda ya yi. Cikin hanzari ya kama kafaɗinta ya riƙe gam, yana girgiza ta yana hawaye ya ce, Zara, waye? Tell me, waye ne illa ta min ɗiyana? Wane ne ya sa walid ɗina a cikin wannan halin? Wane ne ya sa family ɗina cikin ɗimuwa da firgici? Tell me! Zara tana ta kallon shi ta fara wasu hawayen. Za ta iya manta duk rayuwar ƙauye da mutanen cikinsa, amma ban da mutum ɗaya. wanda ya sanadiyar barin iyayenta duniya wanda hannunsa ya fara kawowa jikinta wanda idanunsa ke razana ta Wanda dalilinsa ya sa ta shigo cikin wannan family din da suke ta shan azaba duk saboda dalilinta. Khalid na ta kallonta yana ƙagare ya sani. Ganin ta shiga tunani ne yasa ya kamo fuskanta ya riƙe. Jikin shi na rawa yana jin kamar za shi filin yaki Kawai so yake ya ji. Bakin shi yana rawa ya ce, Faɗa min Zara, ki faɗa min ko waye. Tana kallon jajayen idanun shi Janata da ke zub da hawaye, tana jin tsanar sunan kamar mai koyon magana ta ce, Murtala. Jin sunan ya sa Khalid sakin fuskanta, zuciyar shi na matsanacin bugu ya tashi tsaye da sauri munira ta yi saurin tarbuwar shi tana girgiza masa kai tana tuno yadda bature yake jero turanci a hankali ta ce ka bari ta nitsu kai ma ka nitsu sannan sai mu ji komai Khalid na cije lips ɗinsa yana ƙara yunkurin fita munira ta ce ka tsaya Khalid tuni murtala yana gidan yari kai ma ka sani an ka kalli zara sosai ka san bata cikin hayyacinta zara ta fara hawaye tana tuno idanun antoni da na murtala tana tuno hannunsu bakinta yana rawa ta ce Murtala ne mama, kuma zai dawo bai gama da mu ba har sai ya ga duk mun daina numfashi. Ta karasa hakan cikin raunin murya. Idanun Khalid Jauri ke kallonta da matsanancin tausayi. Zuciyar shi na harbawa yana matukar tsorace. Ya koma wurin ta ya tsugunna a gabanta yana kallonta da idanun ta ke zub da hawaye. Zuciyar shi tana hango masa zallan tashin hankalin da take ciki. Ya kamata ya saurare ta. Kila za ta dan samu sauƙin da take ciki. A hankali ya ce, "Zara, me yasa kike cewa Murtala ne?" Tana kallon fiskanta, idanunta na zub da hawaye, ta matse lipsinta, zuciyanta zuciyarta na zoge tana shishika ta ce, Dadi shi ne, na san Murtala sosai. Shi ne na gani a jikin wannan baturen, na san hannunsa sosai dadi. Lokacin da yake magana ya ce ya zo ɗaukan farin cikinmu ne, kamar yadda muka hana sa nasa. Tana hawaye ta ce, Dadi, waye zai zo ɗaukan fansa gunku? Na san dadi ba za ka taɓa yin wani abu da za a zo ɗaukan fansa a kanka ba, kuma na san yaya, mama ba zai taɓa aikata hakan ba. Zuciyar Khalid ta rinka rawa, ya rinka kallon ta yana cicciye maganganunta. Zahar ta kamar bai yarda da ta ba, ya suka ƙara wanke mata fiska. Ta fara kuka mai sauti, cikin kuka ta ce, Daddy please ka yarda da maganata, kai wani abu, ba na so ya so ya ƙara cutar da mu murtala ne wallahi, wallahi murtala ne. Idanun Khalid Jawul, zuciyar shi na bugawa, cikin dauriya ya ce, Ya isa, ta kalli fiskan shi ganin yadda idanun suka ƙara komawa ya sa ta fahimci ya fahimci wani abu. A hankali ya ce, zan yi wani abu ki daina kuka ta daina kukan idan tana zub da hawaye fatanta wannan ya zamo na farko kuma na ƙarshe da zai cutar da family ɗinta tun da Khalid ce zai yi wani abu ta san zai yi burinta kawai Murtala ya bar duniya domin shi ba mutum bane he is a monster suna ta kallon juna shi da ita Muniya ta kalli Dr. Fati ta ce datta ku je gida ku huta ku ci abinci sai ku dawo datta take cikin imuwa ta kiɗa kai ba don ta so ba ta tafi ta kamo hannun munawwara don ta yi ƙanƙanta ganin irin wannan tashin hankali Munawwara ta kalle ta, tana ɓata fiska za ta yi kuka mu Munira ta ce, Ku je gida muna, za ku dawo an jima. Ta kalli su Khalid da Zara da suke cikin tunani ta ce, Khalid, zo ku tafi gida ku huta. Khalid ya kalle ta yana mamakin faɗin hutu da ta yi. Bayan bullet ɗinsa yana cikin mawuyacin hali. Daman cikin zuciyarsa yana tunanin yadda zai bar asibitin ba tare da ta hana shi ba. Shi yasa ya tashi cikin shi a sanya ya fita. Yana fita daga ɗakin, su suka bi bayan shi. Bayan fitar su, Zara ta tashi ta koma gun Walid. ta zuba min idanu tana kallonsa. Zuciyanta na rawa, tana tuno rayuwarsu, tana jin ba za ta iya rayuwa idan babu shi ba. Hawaye suka gangaro mata ta ɗauke su. Ta tashi ta fita daga cikin ɗakin, ta koma ɗakin walida, ta same ta a kwance nan ma, wasu hawayen suka ƙara zuba mata na tausayi da soyayyanta. Tana hawaye muryanta na rawa ta ce, Get Wilson walida, ba na so na rasa ki, ina son ki ke da abbanki, ba zan iya jimar rashin ku ba. Ta yi zaune kusa da ita, tana mai ci gaba da zubar mata da hawaye. Su na cikin mota yana driving. Zuciyar shi na ƙara tuno masa shari'ar su yadda ta kasance. Da yadda shi murtalan yake babu rigiretin a tattare da shi har aka tafi da shi gidan yari. A nan ya ƙara yadda da maganan Zara. Turanci ba zai zama dalilin da za a ce ba shi bane ba. Ganan Zara daga lokacin zuwa yanzu ba wani turancin da bata iya ba. Farin ma ba zai zama hujja ba. Don komai mai iya faruwa ne a cikin wannan duniyar. Har gagara yayi su isa, suna isa yayi fakin yayi zaune. Dakta ta kalle shi tana jin matsanancin tausayin shi tace, mu shiga ka sha ruwa. Ya kalle ta idanun shi jawur, zuciyar shi na cinkosai ce, Zan koma asibiti, ku shiga ciki, ki kula da su, ki rufe gidan ta ciki. Gaban datta ya faɗi, idan ta cike da hawaye ta bude kofar ta fita. Ya fitta yaran waje, tana tsaye tana kallon shi, ya rufe kofar motar, ya bar gidan da sauri. Jikinta a sanye ta kama hannun munawwara suka wuce ciki. Khalid police station ya nufa, yana son sanin gidan yarin da aka kai Murtala. Sai da suka sha wuya sannan aka samo fayil ɗinsa. Ana samun adres ɗin ya nufi gidan yarin. Ko da ya same shi a can, baya jin cewa zai amince ba shi bane ba. Da zuwan shi ya fara tambaya, abun mamaki ba kes ɗin Murtala ba labarin shi a prison ɗin. An riga an shafi babin Murtala, hakan ya matuƙar gigiza zuciyar shi ya rinka mummunan bugawa. Zuciyar shi na wani irin matsanacin ciwo. Bai tsaya tunanin komai ba, ya juya zuwa police headquarter. Yana ci gaba da driving, Hawa yana bin gefen idanunsa. Kafin ya kai, ya samu ya daidaita kanshi, amma rashin samun Murtala ya girgiza shi matuƙa, ya shiga ya nemi sifi bayan sun gaisa ya fara bashi labarin kes ɗin. Labarin kes ɗin da shekarun da aka ɗiba zuwa yanzu da kuma abin da ya faru. Zufa ya rinka keto masa saboda tausayin walida da irin rashin imanin da Murtala ya aikata a gare su. Ya fara ba wa Khalid haƙuri saboda lokacin da aka yi kes ɗin baya ma jihar. ya kira wa yaransa ya ba su umarnin kamo murtala a duk inda yake ya ci gaba da ba wa Khalid haƙuri Khalid na cikin tashin hankali da ya nufi asibitin lokacin har Isha ta yi